kuma wallahi jingina ta'addancin nan da ka yi ba kawai wa dakta ba ko ma waye ka jingina wannan ta'addancin ko ɗalibi ne wallahi ba zan maka uzuri ba ba zan yi ma uzuri ba kuma ina kiranka da babban murya ka janye ka janye ka janye ka janye in ka ji kenan ka janye barka da zuwa aljawar tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da tsokacin Dr. Jamil Aliyu Waziri zuwa ga Baffa Hotoro kan kalaman da ya amfani da su kan Dr. Aziz Abdulaziz Dutsen tashi. Cikin kalaman da suka fi muni kuma har Dr. Jamilu Aliyu Waziri ke kiran Baffa Hotoro da ya gaggawar ya fito ya janye wannan kalaman nasa. shi Shine jinginawa Dr. Izu Abdulaziz Dutsen shi kalmar ta'addanci da yi. Inda yake masa kiran gaggawa da ya fito kamar yadda ya bidiyo ya fito ya wannan furucin nasa, to ya fito ya janye shawara ce yake bashi, sannan ya ƙara da cewa maganar cewa a zo a yi muƙabala, ai tuni na amsa masa, na ce duk sanda ya shigo a shirye muke muƙabala da shi. Na kuma na koma gefe, ya ce ba za mu iya ba da mu da mu. sai ku gyara zama domin jin bayanin nasa daki-daki amma kafin nan muna roƙon ku idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din ta mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana like da share like din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku baya cikin siffofi na mutanen kirki saboda haka yana fatan abubuwan da ka kukkulla su da jingina ta'addancin da kai za ka hau yadda ka hau kai magana ka hau ka janye su domin ko ba sa cikin ɗabi'u irin na ahlus suna ba sa cikin karantarwa na manhajin salaf sun saba wa manhajin salaf sun saba wa manhajin salaf sun saba manhajin salaf wai na baka shawari duk lokacin da ranka ya ɓaci kana kan wannan al'amari to ka dinga tausasawa idan mun zo mun yi nasiha sai ku karkata ku dinga cewa ai wani ai malamin ku ne ya kamata ku dinga masa nasiha eh sosai a lokacin da shawarin ya dace a bayar da ita amma yaushe ka taba ganin matsalar idan mun ba da shawari kake jiran shawarin sai idan mun zo mun ayyana maka ko kuma sai mun kafa kyamara mun ce maka mun ba da shawari kaza kaza kaza kaza ko kuma sai mun zo mun kafa kyamara akan kyamarar ne za mu ba da shawarin a matsayinsa na uba a matsayinsa na mahaifi a matsayinsa kuma na malami muna ba da shawari gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ne ne ya sare mana yawa to saboda haka abin da ya kamata shine ka ji tsoron Allah yadda muke maka nasiha kai ma idan ka tashi yin magananka ka yi nasiha ka yi raddi ya kamata ka sani zai yi matukar wahala mutumin da ka nufa da sharri da ta'addanci ya manta da kai a cikin rayuwarsa da abin da ka yi yunkurin jinginawa zuwa gare shi dalili yayin da mutum ya yi gyara wa mahaifinka ya yi gyara wa malaminka to babu shakka abin kauna ne a wajenka kuma abun menene abun ka mutunta shi ne ka san kimarsa amma kuma lalle ya gwada maka soyayya tunda har mahaifinka zai yi ba daidai ba ko kuma zai yi kuskure ya ga inda kuskurensa yake ya gyara mishi to wannan masoyi ne kuma wanda ya kamata ka runguma dan yana son da kai da mahaifinka ko malaminka ko runguma da kai da shi ku tafi aljanna duka amma fa ka sani hankali ba zai iya karba ba tunani ba zai iya mene tantancewa ba haƙuri ba zai iya dimantuwa a wannan gaban ba yayin da mutumin da ya yi sharri wa mahaifinka ya yi jingina ta'addanci wa mahaifinka ya jingina ta'addanci wa malaminka to a yayin kuma yake so ka ɗauke shi a matsayin abokin tafiya a yayin yake so ka koma ka mara masa baya a yayin yake so wai ka ɗauki gaskiya daga wajensa bayan ya jingina maka ta'addanci da kai da malaminka gaba ɗaya to babu shakka wannan babban kuskure ne kuma in yana nuni akan wani abu yana nuna rashin gogewa gogewa na rayuwa da kuma fahimtar ina rayuwa ta sa gaba inda mutum na da gogewa na rayuwa ba zai fito yi wannan maganan ba ko da wasa amma mene karancin tajriba karancin tajriba karanta tarjima shi yake haifar da wannan Allah ya samu gane don haka yana da kyau malam ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka kira muƙabala kuma kai ka san mun yi magana da kai ka kira muƙabala kuma na amsa maka kuma ka yi a satin nan ka ce kafin ka yi magana kafin ka yi magana a satin nan ka ce da ka zo ka na ce maka fa ya habbaza bi zalik to ya zaka koma gefe ka ce dakta ya kasa ka ce ɗalibansa sun kasa bayan na amsa maka akan sai ka zo na riga na amsa ba kan cewa sai ka zo kai muke jira yawa kai muke jira kuma har a lokacin da kake yin al'amuranka gaba ɗaya ina ji a zuciya na kai ahli sunna ne wanda sabani ya raba mu da kai amma a gaskiya ban ji cewa abin da ka gaba ɗaya ka sane mun a rai ba sai daga galar da ka jingina ta'addanci kuma wallahi jingina ta'addancin nan da ka yi ba kawai dakta ba ko waye ka jingina wannan ta'addancin ko ɗalibi ne wallahi ba zan maka uzuri ba ba zan iya ma uzuri ba kuma ina kiranka da babban murya ka janye ka janye ka janye ka janye in ka ji kenan ka janye ba wanda yanzu a Najeriya zai yarda ka je ka nemo ƙungiyar da tafi kowace ƙungiya zubar da jinin al'umma a Afirka ka zo ka jingina wa mutum ita kuma ka ce wai ya yi haƙuri ya yi shiru ya kyale ka yawa sabani mun yadda ka faɗi iya iliminka ka faɗi iya fahimtarka da kuma abin da kake tsaye a kai yawa amma ka guji cin mutunci ka guji jingina ta'addanci yawa ka guji ƙazafi ka guji ƙarya to sai ka zauna lafiya wannan nasiha ce Allah madaukakin sarki ya samu dace a takaice wannan shine dan tsokaci da nasiha da zan maka kafin in ba da yan uwa dama su kira kofa ta abun nan ni baka tuntube ni nace maka an janye magana mukabala ba kai kace mun idan muna shirya za mu yi mukabala da kai lokacin da ka samu dama za ka shigo nace maka in ka samu damar shigowa bauchi a kwanakin nan ka sa rana for your convenient ka shigo mu tattauna amma kuma za ka koma gefe kana cewa an kasa an ji tsoro dakta ya ji tsoro ya'yansa da shi da ɗalibansa ba za su iya ba ba za su iya kaza kaza kaza ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilimi alfahari ne dama cewa wani ba zai iya ba ni kadai ne zan iya shine ilimi ina su imamu shafi'i kabari ina su imama Ahmad bin Hanbal wanda zai zo ya tattauna da mutum da ya tattauna da shi yana cewa kai ne kake da gaskiya shi na cewa ni ne da gaskiya ina fatan ina ma gaskiya yake a wajen kan dauka kenan ba da ikhlasi za ka yi ba to ka ji tsoron Allah kada abin da mutane suke zargin cewa bukata kake ka tara followers ya tabbata a kanka yawa ya tabbata a kanka Allah ya samu wani lafiya Allah ya daura mu akan daidai gaba na biyu amsa ne cikin amsoshi cikin amsoshi da zan ba ma wani bawan Allah wanda ya kira yake yin magana kan cewa wai me yasa idan muka tashi zamu faɗa abu na gaskiya sai mun yi sai mun yi rantsuwa kunna sai mutum ya dinga cewa wallahi tallahi kaza ne akan kaza ai wannan ba daidai bane <laughs> gaskiya ne to rantsuwa akan abin da kake da gaskiya akai ba za ka ce ba daidai bane ba saboda Allah maɗaukakin sarki da kansa ya rantsi akan abubuwa da yawa yawa ya kira daga baya na zo na rasa sa ina neman sa ko ban same shi ba to saboda haka zan ba da amsan ala rasil mala saboda a kwanakin baya akwai wani malami da ya fara yawo da wannan farfaganda cewa wai me yasa idan da ku faɗi gaskiya dan da ku gaya ma mutum gaskiya ko ahlu sunna kun zauna kuna rantsuwa duk wanda yazo yana maka rantsuwa akan akan daidai yake ba akan daidai yake ba a'a ƙarya kake yi yawa ƙarya kake yi babu laifi ka rantse akan gaskiyar da ka tabbatar da gaskiya ce ita Allah madaukakin sarki ma ka rantse akan gaskiya kuma shine mene huwal haq shine gaskiya amma kan yi rantsuwa dan ya tabbatar maka da abu saboda haka bari maka ishara ta ilimi akan wannan wannan littafin ilamul muwaqqi'in ne a shafi na 419 ibn al-qayyim yayi babi da yace yajuzu lil mufti wal munazir ya halatta ga malami mai bada fatawa wal munazir da wanda ake yin muqabala da shi an yi halifa ya rantse ala subutil hukumi indahu akan tabbatuwan hukunci da ya tabbatar gaskiya ne a wajensa ya halatta ya rantse ce wallahi abin da nake kai iya abin da na faɗa gaskiya ne akan kaza ya halatta ya ce alfa'idar sami na fa'ida ta takwas ya juzu lil mufti ya halatta ga mai ba da fatawa wal munazir da wanda ake mukabala da shi gashi nan wal munazir da wanda ake muƙabala da shi ga babin nan anan shafi na ɗari hudu da sha tara ya ce ya halatta in ji ibn al-qayyim an yi halifa ala subutul hukumi indahu ya rantse da Allah saboda tabbatuwan hukuncin da ya samu a wajensa to kun da ji kiran Dr. Jamilu Ali Waziri zuwa ga babba hoto kan kalaman da ya amfani da su akan Dr. Isa Abdulaziz Dutsen Tanshi me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo sai zo gare ku mun gode da sauraron mu da kuka yi